بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا واسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد حرماته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شاء في شعب وتربيه الاول هجرة من لا الله صلى الله عليه وسلم سجود يا جدا سجود الثلاثين لبيار الله سبحانه وتعالى يا حماه ومشي da تحول للإنسان أسئلة قادة شباب الشيعة إلى الحق لا الشيخ سليمان بن صالح الخراشي رحمه الله منا زابطة تنبيا تتحسين لدايا تنبيا تتحسين لدايا قال يجي تروي بعض في عدي جعفر الصادق أنه قال من سألت عن أبي بكر وعمر أتولاهما قال توليهما فقالت أقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما قال لها نعم ما لا يتوي بعضهم للشيعة wasu daga cikin littattafan shi'a suna ruwaitowa kamar littafin rubutun daji an ja'far al-sadiq daga al'imam Ja'far Sadiq wato Abu Abdullah annahu qala li wai ya taba ce ma wata mata sa'alatu da ta tambaye shi an Abi wa Umar da majda sayyiduna Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu da kuma sayyidina Umar shi Ja'far Sadiq kamar yadda aka sha ambatawa kuma aka sani yana ne daga cikin imaman Shi'a to shi ne wai wata mata ta zo wajen shi ta tambaye shi ta tambaye shi game da na abubakar da na umar a atawallahu ma shin in so su in kaunace su ƙwala sai ce ta tawallihi ma ki kaunace su fa sai ta ce fa Kulu ya rabbi to kenan idan na tafi lahira sai in faɗa ma ubangiji na idan na tuhu in na haɗu da shi In a innaka amartani bi ma. kai ne kenan ka umarce ni da in kaunace su qala laha na'am ce ce eh, ce musu haka wannan haka yake a cikin littafin ɗaya daga cikin littafin ɗin shi a haka ta rubuce wata mata ta zo wajen Ja'far Sadiq rahimahullahu ta'ala ta masa wannan tambaya ta ce sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ta so su sai ya ce mata eh ta so su sai ce to in ta je lahira ta ce shi ne ya ce ta so ya ce farai to shi ne sai ma ya ce wa rajulan min ashabil bakir sannan littafan shi'a suna ruwaitowa cewa wasu daga cikin almajiran muhammadul bakir تعجب حين سمع وصف البائل لأبي بكر رضي الله عنه لأنه الصديق cewa wani mutum wani mamaki da ya ci Muhammadu Bakir wanda shi ne zaben Jafar Sadiq ko a lokacin da shi Muhammadu Bata ya Abu Sayyidina rabi radiyallahu ta'ala anhu ya ce masa as-siddiq ai a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzila ta siddiqiyya ta tabbata a gare su su ne da Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai diyarsa na wajen radiyallahu anha su ne suka samu wannan matsayin na siddiƙanci shi sai na kuka ana ce mata as-siddiq ita kuma ana ce mata as-siddiqa manzila ta as-siddiqiyya manzila ce da ke bin nubuwa qur'ani ya haɗa wasu matakai guda hudu su ne magariyar tukewa a daraja a wurin Allah Allah madaukakin sarki yace wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wadannan matakai guda hudu ke duk wanda ya bi Allah kuma ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim to wadannan wadanda suka bi Allah suka bi manzon sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suke tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su su waye waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su minan nabiyyin annabawa to da kamar jila babbar ita ce manzilatul nubuwa ba a neman ta duk ibadarsa ba za ka zama annabi ba Allahu alamu haifu da alu risalata Allah da kansa shi yake zaba ya sanya wane zama annabi ba wai yawan ibada ka bane zai sa ka zama annabi ko mursi shi yasa hatta busiri a cikin abubuwan da ya faɗa yi daidai yace tabarakallahu ma wahyu bi muqtasim tabarakallahu Allah ya albarkantu ma wahyu bi muqtasim ba a yin aiki dan an maka wahayi ka ce bari kai ta ibada har Allah ya maka wahayi ka zama annabi ba zai ba ba za ka zama haka ba in Allah ya zaɓi mutum ya zama annabi shi kenan sannan wannan manzila ta annubuwa a aqida ahli sunna wal jamaa daga zuwan manzo Allah sallallahu alaihi har rufe ka shine wa ma muhammadun illa rasulun abanda ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyi bayan manzo Allah sallallahu babu wani annabi to wasiddiqin ma tibiye ma annaba su ne siddiqai siddiqai har wasu annabawa ma saboda a nuna matsayin manzila ta siddiqiyya Allah ya sifanta su da siddiqanci ya sifanta annabi Ibrahim alaihi salam cewa siddiqi ne shi wa kulli kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya sannan ya sifanta annabi Idris alaihi salam da siddiqanci ce wa kulli kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya sannan ya siffanta annabi Yusuf alaihi salam da Yusuf ayyuha as-siddiq sannan ya siffanta nana Maryam da wannan manzila eh eh wa ummuhu siddiqa mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at-ta'am to kaga wannan manzila ta siddiqiyya amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda manzon sama ya ba su ita Allah ya tabbatar musu su ne guda biyu da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an da diyarta da na'isha shi yasa idan sayyidina masruf tabi'i ne babba daga cikin malaman hadisi idan zai riwaya daga na'isha sai ya ce haddathatna siddiqatu bint siddiq al-mubarra'at min as-samawat as-sab'a shi ya biyar siddiqi wanda Allah ya saukar da ayoyin barrantar da ita daga sammai bakwai ita ta ba mu hadisi shi ya faɗi hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha to shine aka ce Muhammad bin Bakir ɗaya daga cikin imaman Shi'a ya faɗi sunan Sayyidina Abubakar sai ya ce masa as-siddiq to sai wani mutumi daga cikin mutanensa sai ya mamaki wannan ba a cikin da taban yan Shi'a ne ba aka faɗi wannan magana fa qala ar-rajul sai wannan mutumin ya ce aka fi ku bi dalika kana siffanta abubakar da as-siddiq kana siffanta shi da as-siddiq fa qala al-baqir sai muhammad al-baqir ya ce na'am as-siddiq faman lam yaqul lahu as-siddiq fala saddaqa Allah lahu qawlan fil akhirah yace na'am eh as-siddiq shine siddiq faman lam yakul lahu siddiq duk wanda bai ce masa shi siddiqi ne, to fala saddaqa Allah lahu qawlan fil akhirati kada Allah ya gaskata maganar da zai yi a gaban ta ranar lahira duk wanda bai ce ba sai ina Abubakar a siddiq ba wannan imamin Shi'a ne Muhammad al-Baqir yi wannan magana kuma a cikin gaban yan Shi'a aka gudu. ko shine sai ma da yake famara al-Shi'ati bi Abi Bakr siddiqi radiyallahu ta'ala an shi ne ra'ayi a game da sayyidina abubakar ga abin da imamu ya faɗa imamu muhammad al-bashir da ɗansa ja'far sadiq ga abin da ya faɗa a game da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an to amma su na anas da suke ai mun ambata cewa suna da salati ko suna da salati da suke yi kullum kuma cikin abubuwan da aka ce musu tsiraya su a ƙasashen afirka akwai wannan salatu shine salatu la'ani falamai quraishin wa ibnatayhim salati ko addu'a ta tsine ma gumaka guda biyu na quraishawa da su da 'ya'yansu guda biyu wajibi ne ga dan shi'a duk in ya sallaya wannan addu'a اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهما ومن والاهما ومن أيدهما وناصرهما Allah ka tsine ma gumakan Qurayshawa su biyu in sun ce sanama Quraysh suna nufin na Abu Bakar da al-awwal wa thani eh ai dama lambobi uku suka bada akwai al-awwal suna nufin sayyidina Abu akwai al-thani suna nufin na Umar akwai al-thalith suna nufin sayyidina Uthman ibn Affan shi ne zai ce al'awwal ko kuma su ce fulanin wa fulanin wane da wane wane da wane suna nufin sai na abubakar da umar ce to ga abin da imaman su suka faɗa kullum muna ta wannan magana shaykhul islam taymiya rahimahullahu ta'ala ya kasa a imman shi'a guda goma sha biyu gida hudu mun sha wannan bayani akwai kasan kasan farko su uku waɗannan sahabbai ne sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina al-hasan radiyallahu anhu da sayyidina al-husayn radiyallahu anhu waɗannan dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne suna da falala biyu sun ci tudu biyu tudun farko suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya mana wasiya akan musu'in gidansa kuma aqida ahlus sunna ce san yan gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa shi kun samu jami'a mun sha jawabaitin sa aka masa tambaya wani ya aika masa da tambaya me sa sai ya rubuta masa baituta shi ya za'idi, an mazhabi wa aqidati uziqa al-huda man lil hidayati yas'alu hubbu as-sahabati mazhabu ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم فضل وخير صاطب لكنما الصديق منهم أفضل أرشيد يقاوزت هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول sai kai da تجد tambaya ta game da aqida حب الصحابة كلهم لي مذهب san sahabban annabi sallama dukkan su gabaki ɗaya ban ware ko daga cikinsu ba wannan mazhabi na ke wa mawaddatul qurba sannan ƙaunar yan gidan manzon Allah ta sama su ne al-qurba ahlul qurba yace biha atawassadu kai wannan ma har tawassuli nake yi da shi da ita ita wannan ƙaunar, in zan yi addu'a ina cewa ya Allah ya Allah ya Allah dan san da nake ma ƴan gidan manzon ka ya Allah ka biya mun bukata ta ai san ƴan gidan manzon da sama ibada to ka gani sai ya ce wani kullihim fadlun wa khayrun qafi dukkanin su suna da falala kuma suna da alkhairi mai hajji amma lakin na masjidku min muhabbati sai na abu da diya domin afdalul ummati ba'da nabiyha abubakar duk wanda ya fi daraja a cikin al'umma bayan manzo Allah sun da shi da sayyidina Abubakar da nasu ta tabbata shine sai yake cewa wal kullin fadlu lakin masdiqu minhum abdul to shine bayan ya gama sai ce maka hada atiqadu shafi'i wa maliki da al-imamu malik da al-imamu shafi'i mazhabu su na aqidar su suna kenan eh wa abi hanifa da summa ahmadu yankul yace sannan al-imam ahmad shi ma al-imam abu hanifa ma ake da suke nan sannan al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah shi ma ake da suke nan haka ya ruwaito ce fa in ka ba ta sabila in ka ba hanyar waɗannan fa muwahhid to ka zama mai tauhidi amma wa in ibtada aka in ka zama dan bid'a to fa ma alayka mu'awwil ba ka da wata makariya. ba ka da inda za ka samu kariya to waɗannan a'imman na shi'a ka san fannan su uku sahabban annabi sallama ne sannan kuma suna cikin ahlul qurba sannan kenan suna cin as sannan su ahlul qaraba sahabbai ne su sannan kuma ga su sun kara shigo na biyu ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-hasan sayyidina al-husayn baban sayyidina ali to kaga waɗannan kenan matakin makoki sai mataki na biyu sune al-imam Ali ibn Ali Zain al-Abidin Ali ibn al-Husayn sannan ɗansa Muhammad al-Bakir sannan ɗansa Ja'far al-Sadiq waɗannan guda uku su kuma dukkanin su manya-manyan malamai ne Muhammad al nan Ali Zain al-Abidin tabi'i ne shi Muhammad al-Bakir tabi'i ne shi Ja'far al-Sadiq shi yana cikin tabi'in tabi'i manya-manyan malamai ne tabbatattu ne su a cikin ilimi suna da riwayoyi da yawa to kuma a immomi su kuma sauran su biyar ka faro daga Musa al-Kazim har al-Hasan al to su ko babu wani abun da ya tabbata na ilimi a tare da su da aka ruwaito da za a ce ga su malamai ne da za su ba da fatawoyi ga riwayoyin su na hadisi ke kaso na hudu na ƙarshe shine mutum ɗaya al-imam jami ya ce a ajabu a shi'a kenan mahaji shi ya bugun mamaki an haife shi amma ya ɓoye ya gudun ma'azzalumai ya ɓoye yana nan a garin samira a wani kogo yana nan ba zai fito ba sai idan duniya ta lalace zalunci ya yawa sai ya fito ya yada adalci har ku ai lalacewar duniya ai ko da ƙara lalacewar duniya za ta yi kuma fiye da yanzu to wannan shine a'jabu amr shi'a to to to to kaga wannan mutanen dan an faɗi cewa sun yabi sayyidina Abubakar ba abun ban mamaki ba a ce Muhammadu al ya faɗi kyakkyawan magana game da sayyidina Abubakar Ja'far sadiq dan ya faɗi magana kyakkyawa game da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an ba abun ban mamaki ba ne. amma abin ban mamakin shine yadda waɗanda suke danganta kansu zuwa gare su su kuma suke faɗa da waɗannan bayan Allah shine abin ban mamaki ya kare dama an shafar in aka jajintar da mutum aka hana shi ya karanta addini to komai sai a sa shi in aka bar shi da rawa da kiɗa da yawace yawace da yanzu ka ga ba a dade da gama zaman makocin sidna al-husayn ba su dade da gama ba yanzu kuma sun shiga maulidi su kuma maulidin su dama sai ran bakwai ga watan rabiul awwal su iddi'a'in su ran da aka haifi manzon sama ran bakwai ga watan rabiul awwal tsakanin sauran su ko da suke cewa 12 ga wata abinda kuma ya tabbata ilimi dukkan waɗannan ba abin da ya tabbata cewa 12 ko sha bakwai. ba riwaya sahihi ya tabbatar da cewa ga ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi a watance watan dai tabbatacce ne rabiul awwal ne shekarar ma tabbatacciya ce amulki ranar ita ce ranar ne sunan amma nawa ga wata to shi ne ake magana a kan babu wata riwaya ya mu'tabara a wurin malaman hadisi da ta tabbata ta ce ga ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi ran kaza ga wata shi dai litinin manzo sallama da kansa ya fada yana azumin ranar litinin aka tambaye shi aka ce me yasa yake yace zalika yawmu wulidtu fihi yace ranar da aka haife da kina wa yawmu bu'ithu fihi kuma ranar da aka aiko ni kina kuma sannan tun kike ya tsangu shi ranar manzo Allah sallama ya wasallam ran litinin ran litinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kenan to daga waɗannan a'immomi na shi a mafi yawancin maganganun da suke dangantawa zuwa gare su musulunci duk ƙarya ne eh, kuma an sha faɗa a wajen malaman hadisi a aktabun nasi shi'a waɗanda suka fi ƙarya a addini su ne in shiya. su sun ɗauki ƙarya a matsayin ibada abinda za su yi su samu lada daga in sun ƙirƙiri magana sun danganta ta manufarsu ta tabbata su suna ganin lada ma suke samu Allah ka shirye ta tambaya ta 62 tambayar da mana yin cito ga dai abin da magabatan su suka faɗa a game da sayyidina Abubakar to su kuma ga abin da suke na la'ana ga sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu to shine sai ce ma ra'ayi shi'ati bi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu to me ra'ayin yan a game da sayyidina Abubakar da لقد ذكر أبو الفرد الأصبحاني في مقاتل الطالبي والأربلي في كشف الغمة والمجلس في دلاء العيون وانا نزم لمن شيئة أبو الفرد الأصحاني دا الإربلي أربلي أي غريني أي عراق أشكل لتابع كشف الغمة هي كما المجلس أشكل لتابع دلاء العيون دكتا نتسوقا بكا أن أبا بكر أن أبا بكر ابن أن أبا بكر ابن علي ابن أبي طالب كان ممن قتل في كربلاء waɗannan malamai shi an dukkanin sun ambaci sunan wani mutumi da wani yaro da ake kiransa Abubakar dan Aliyu dan Abu Talib kenan san waye kenan Abubakar an ce anna Abubakar ibn Ali ibn Abi Talib dan waye kenan dan sai Ali sunan sa Abubakar dama ma ya faɗa mana a baya ya ambata mana sunayen ya'yan sayyidina Ali radiyallahu anhu da wasu a'imman shi'a waɗanda sunayen sahabbai akwai Usman akwai Umar duk a gidan sayyidina Ali kana ɗaukar sunan makiyin ka sa ai mun yi tambaya ran ne yanzu Shaban ya mutu ko Shaban ya mutu tsohon firaministan Isra'ila wanda ya ta kashe mutane Allah ƙara mai azaba ya mutu to yanzu shi kenan sai mutum ya zo sunan ɗan ya sa ba wai dan sunan fa ba larabci ba ne ba a'a sai ka haifi da sai ka samu shi sharon zai yiwu kaga ka ne wannan ka ne sadaka daga cikin dalilan da suke sa ka sa ma ɗanka suna kana sa suna don tabarruki fatan wannan sunan ya yi albarka me ne ɗan naka da ka sa sabon sunan ya gaji ne asalin sunan ai manzon sama da aka haifa masa Ibrahim aka haifa masa ɗansa ma'ana na mara ya ta haifa Ibrahim manzon sama ya zo da asuba ya yake ya ce wuli da liyan guda ba da daddare an haifa mu da tawar sammai da su abi Ibrahim na sanya masa na sanya masa sunan babansa sunan babana Ibrahim wani Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam millata abikum ibrahim ibrahim alaihi salam shi ake nufi ba wani ibrahim bane baban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya sa masa wannan sunan tayyamuda saboda fata to ka sa ma sunan makiyinka to wannan abubakar bin ali ibn abi talib shi shi'a sun ambata a littafan su kana min man kutila fi karbala yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a karbala kuma ɗan sayyidina ali menene yasa ake yin biki ko zaman makokin sayyidina al-husayn ba an ce saboda jikan annabi bane shi ko ba haka bane to shi wannan aliyu abubakar bin ali bin abi talib shi ne yasa ba a mishi zaman makokin ko shi ba jikan masu sama bane كان ممن قتل في كربلاء مع أخيه الحسين رضي الله عنه an kashe shi tare da sai na albutai da ɗan uwansa a karbala wa kada kutila ma'ahu min ibn al-husayn wasmuhu abu bakr sannan kuma cikin waɗanda dai aka kashe a karbala akwai wani ɗan sayyidina al-husayn shi ma sunansa abu bakr wato abu bakr nawa aka kashe kenan biyu ɗaya ɗan uwan sayyidina al-husayn ɗaya kuma ne ɗan sannan wa muhammadu lil asgharu almukanna a aba sannan da wani shi kuma da ake ce masa muhammadu al-asghar shi ma dan sai na abin radiyallahu ta'ala anhu ana ce masa ana masa alkunya da abubakar ba sunansa bane abubakar a alkunyar sa ce laraba suna da abubuwa guda uku akwai abin da suke ce mishi ismun akwai abin da suke ce mishi laqabun akwai abin da suke ce mishi kunya suna shi ne wanda ake raɗa ma mutum kamar misali umar suna ne sunansa umar laƙabinsa kuma alfaru sannan alkunyarsa ita ce ne abu hafs mun gane ya yi sayyidina abubakar abubakar ba sunansa ba ne asali alkunyarsa ce amma sunansa abdullahi abdullahi sunan abubakar rabi rabiyallahu ta'ala anhu sannan lakabin ta yana da alƙab da yawa da manzala da sama ya sa masa annabi sama yana ce masa al'aqiq al'aqiq da cizo al'aqiq wanda Allah ya yantar da shi daga shiga wuta wannan lakabin sai na abubakar mun gane to akwai lakabi akwai suna akwai kuma alkunya to shi wannan muhammadu lil asghar ana masa alkunya da abubakar abubakar nawa kenan aka kashe a karbala kuma dukkaninsu ‘yan gidan sai da na Ali rafi Allah ta'ala an bi ‘ya'yansa ɗaya kuma jikansa. Amma kana jin labarin Za ka jin labarin Mana yace ma za ta fi shi a hadal amra tambaya ne yasa ‘yan shi a cikin ɓoye wannan. Wa turaccizu faqat ala da al-Husayn sai su doge akan kashe sayyidina na husayn radiyallahu ta'ala anhu saboda wata manufa da aka rufe a ƙasa me yasa ba a ambata waɗannan in an tashi bayanin waɗanda aka kashe ko da za su bayani sai su ce an kashe ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu amma ba a faɗin wasu ya kamata an ka faɗin su kuma a faɗi sunan su kuma in an faɗi sunansu sai a yi tambaya me yasa aka sa musu waɗannan sunaye sunan abubakar shin sai na ali na kin sai na abubakar ke ne ya ma ƴaƴansa sunanka ya sa musu sunansu kana sa ma ɗanka sunan mutum ne idan kana san shi yanzu a najeriya misali ne kusa kusa najeriya muna da gado gado ne na san manzon allah sallallahu alaihi wasallam a najeriya da musulman indiya musulman indiya da mu 'yan najeriya sun yi sun yi hanko sai mutum ya haifi 'ya'ya goma a gidansa duk sunan su muhammad muhammadu da awwal muhammadu sani muhammadu salisu muhammadu rabi'u muhammadu khamisu muhammadu sadisu muhammadu sabi'u muhammadu aminu muhammadu tasiu muhammadu al-ashir duk sunan su muhammad saboda san manzon hadda alhaji ko alhaji haji haji ashar amma an sharan zai yi wuya ne zai ce muhammad al-haji to amma zai haɗe da kuma haji ne ha babba eh. ko to kaga wannan da mutanen indiya da mutanen najeriya sun saboda san manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan duk wani mutum da aka zo aka yi shi ya ɗaukaka sunan ya ɗaukaka sai ya kawai ana sa masa sunan ya ake samu an yi lokacin da me yasa sunan usman suka yawa a najeriya saboda shi a shekul malamin foji wa rahimahullah kawai ma da an haifi mutum a ce sai a cikin sunan sa Usman da dama a cikin Usman din bako sai a ce shi kawai shi ko saboda kan shi sannan shehun nan da aka zo aka yi shagari duk wanda suke jam'iyyar shagari sunan ƙauye ne ba shagarin fa in an kama mutum suna shehu Usman shehu shehu Usman to ba za ma a ce masa Usman din ba za a ce shi ba kai za a ce shagari kawai za a ce shagari saboda samun shagari da ake shugaban kasar shagari waɗanda suke koyon ba malam Aminu Kano sai su ka sa ma ƴaƴansu suna Aminu in an zo saboda ma ba za a ce Aminu ba sai a ce malam kawai da kaji irin ƴan shekarun nan an ce malam to ana nufin malam Aminu Kano ake kawai malam malam aminu kano ce saboda soyayya to kaga waɗannan wasu misalai ne wasu su ma 'yan siyasa ne kamar malam aminu kano kamar shehu shagari da 'yan siyasa ne amma saboda kaunar da ake musu kai na ga waɗanda a wannan zamanin ma da aka yi lokacin gwamnan jihar kaduna makarfi kawai na ga yaran da ake ci musu makarfi an sa musu suna ahmad kaga ahmad yana da tarihi babba a najeriya ko Ahmad sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka gangaro yan tijjaniya sunan Ashir Ahmad Tijjani ne to amma da aka zo zamanin makarfi sai aka manta da wannan sun kai zai makarfi ma kawai saboda su ashe a ɗabi'ar ɗan adam yana sa ma su sunan mutumin da yake so to ya aka yi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wanda yan shi'a suke cewa gaba ce gagaruma a tsakaninsa da sayyidina abubakar ya sa ma ƴaƴansa suna abubakar sannan ɗansa sayyidina al-husayn radiyallahu anhu shi ma ya haifi ɗaya ya sa ma ɗansa suna abubakar ya akai haka kaunacce ko ko a'a ko ko a tarihi akwai wani abubakar ne da ba mu san shi ba bayan wancan ai a ka'ida in ma akwai wani abubakar ɗin amma wannan abubakar ɗin ya bi shahara ya kamata su goge suna. saboda da an faɗa an ce abubakar ba za a tuno da wancan nasu da ba a san shi ba wanda aka san shi suke ki shi za a zo da shi a cikin kwakwalwa ko to kaga wannan abubuwa ne na musiba da lalacewa da ake samun mutane zama suna kin bayan Allah waɗanda su ne waliyan Allah na gaskiya waɗanda ba wanda ya naɗa su ba Allah ba malam ya ce wa sababu huwa annat ma akhihi husaini wa mabnihi kadhalika abubakar yace dalilin da yasa kike koya waɗannan al'amuran shine dan uwan sayyidina al-husaini din nan da aka kashe shi da kuma dan sayyidina al-husaini din nan to sunansa abubakar sunansa abubakar ne shi za su suke koyewa ba su kawo wannan tarihi in an zo bayanin waɗanda aka kashe a karbala ba a ambaton waɗannan shi kawai a ce an kashe sai da al-Husaini jikan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah shi ne tada malam yace wa hadha ma la turidu shi'atu an ya'lamahu al-muslimuna wannan shine abin da 'yan shi'a ba sa san musulmai su sani wala atba'uhum al-ghafiluna sannan majiyansu waɗanda aka wawantar da su su ma abin da ba a san su sani kenan ake musu gurin gurin yasa ba za a samu musu a karantar da su ba ba za su yi karatu ba musamman da shi a zariya ta wani garin suna ɗan yin karatu amma ta zariya dai kam sai dai su da sa musu ma jiki sa ma jiki a kalla sai na za a kai ma jiki mutum zai koyi addini da waƙe-waƙe لأنه يفضل كذبهم ومن ولن ينا كنة كيس في ادعاء العداوة بين آل البيت وكبار الصحابة da suke ikirarin cewa akwai gaba tsakanin ‘yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihim Abu Bakr radiyallahu anhu a gaba gaba wanda suke nuna shine farkon azzalimi shine sayyidina Abu a wajen su farkon azzalimi na farko shi shine sayyidina abubakar shi ya sa tun ba da za a yi hijira ku ji hijira manzala da sama wai lokacin da zai yi hijira saboda sharrin sayyidina abubakar shi ya sa sai yi wayo sai ya dauke shi ya tafi sai ya bar sayyidina ali ya ce kwanta a gidan shi shi kuma suka kama hanya suka tafi tare da shi haka ake karanta musu wai saboda tsoron sharrin sa ne ya sa manzo Allah kuma ya dauki shi tafi da shi shi yasa da aka je kogo kafarai suka zo suna son saman su shi ne sai sai na abubakar wani ta firgita yana ta jin tsoro shi ne ce masa la ta hazan inna Allah ma'ana ka ga bai kamata ya tafi inna Allah ma'anan nan kada ka damu Allah na tare da to wanda Allah na tare da shi aibi ne ko yabo ne haka masa Allah inna Allah ma'ana Allah na tare da mu bai ce inna Allah mai ba kaga annabi Musa shi kadai ya ce inna rabbi inna ma'iya rabbi sayahdi amma shi sai Allah mu ce inna Allah ma'ana manzon da kuma shi da waye fasu sun yadda ya dauko shi suka zo amma kuma sai Allah ya ce inna Allah ma'ana ta azan inna allaha ma'ana annabi sun yace kada ka damu inna allaha ma'ana Allah na tare da mu me bambance shi da inna ma'iya rabbi sayahdi lalle ubangiji na yana tare da ni sayahdin da sanni zai shirye da ni daidai me bambancin su in an yadda na annabi Musa ya gone to ashe na manzon Allah da sama ma ya gone sannan kuma ya ban nan ko kasu ko kasu sai dai in baka tattuga ba idan baka san larabci ba an maka gurin baka san larabci ba amma an ka san larabci inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu dawa dawa waɗanda suke cikin kogon nan su biyu waye ko kafi ko ka abubakar baka kai suka goge ba to ka wannan abu ne a to ma ne yake shine abin da ba su san a aji li'annahu law kana kafiran murtaddan domin da dina abubakar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya tsare shi da ya zama kafiri ko wanda ya rija qad taqaba haqq ali wa alihi kuma ya kwaci hakkin dina ali da ɗan gidan dina ali kama ya zu'umu shi'atu kamar yadda ɗan shi'a suke ambatawa لما رأينا آل البيت يتسمون باسمه to da ba mu ga ahlul baiti suna sa ma ƴaƴansu sunan sidna abubakar in abin da ƴan shi'a ake karanta muku cewa sidna abubakar azzalimi ne wallahi wannan da kunne na ji da hauta kuma nan nan kusa kusa wanda ya wannan lakce yake a nan cikin zari aka gefe shi ne wata lakta wai maulidin da na fasu ya kawo yace wannan ne ake cewa shi ne ake ce mishi siddiq yace wannan ne ake ce mishi radiyallahu anhu ya faɗi sunan sayyidina Abu Yace wannan ne zaka ce mishi radiyallahu anhu wannan ne zaka ce masa as-siddiq yace ai tsakanin mu da shi sai dai mu ce masa la'natullahi alaihi kuma ina nan tsanan garin wanda yi wannan magana ni na ji da kunne na ba labari aka ba ni ba na ma sauraron magana abubuwan shi ban da lokacin da zan saurare su amma wannan wani ya kawo min nasi to yaushe waɗannan mutane shi ne za a ce musu za a ce ne suna kan lillahi da duniya bal hada dalilu mahabbatin liman ta'ammala ya ce wannan da dalili ne na ɗan gidan manzon Allah kuma ashe suna kaunar dinna Abubakar amma fa liman ta'ammala ga wanda Allah ya sa zai tsaya ya kula da kwakwalwarsa in Allah ya ba ka kwakwalwa za ka gane Allah ya nufin shiriya ka to shi ne sai ka gane amma ba ka mutum ke ta badan badan badan badan masa a gama yawatawa da shi tun ranar duniyar nan ta kare a kansa kuma ya tafi lahira shi dauta shi ne abin da ake faɗa ma mutane su gane wallahi soyayya sai ta sa ake ma mutane waɗannan bayani ko jiyan nan na wuce gida da mata wajen karfe tara na dare ga su nan a bakin a bakin kolo in ne kana da mata ka da daddare tana can wata wajen kusa da wajen da yin giya suke zama adal akal wani ya shawo ya zo ya rugo da gudu ya ne ta kai ko matarka ce ne mutane ba za su daya su tunani da kuma wasu ba a ce ba ka mamaki yayin na an sa musu maji suna kallon maji wani na waka su hausa abu a fili abu a fili amma mai yuzi lahu hake da wanda Allah ya fatar da shi wallahi ba wanda yake shirye da shi duk bayanin da zaka yi ba zaka iya fahimta wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu ila al-abad duk shiryar da zaka nuna musu wallahi ba za su shirya abin da kai cin yayi yawa a fili ga yana mutum yana kallo ba wani abin da ake faɗi yanzu da bai bayyana ga kowa ba fallo fallo gashi nan a fili ba wani abin da yake koyayye matar mutum ya batta da daddare a bakin titi bakin titi ba titin da manya-manyan motoci suke wucewa dare ya yi sannan kuma a shirin musulunci ake koya malin ce sun bari ba za na yaƙa bi shi'atu bi wani wal husaini radiyallahu anhu sannan wai ya sa su yi abu za su koyi da sai na Ali da sai na al din ba Allah ya kara musu yadda wa ya yasammuna abu yasammuna abna'ahum bi a bi abi ajibatihim sannan su rika ma ya hanzu sunan sai na Abubakar ne za ne za ku za su ba wala Abubakar kireta ai kowa zan sha a Najeriya asali dan izala ne da su aka kafa suna cikin da aka yi gugun mai izala da su ya samu gani Allah ya zabaye shi har ya zo waɗannan ya zo lokacin shi ba shi a ma yake zai yi ba ya zai fara barazan aka ɗauke su su biyu kowa ya san wannan a Najeriya an kana bin abubuwa aka ɗauke su su biyu da shi da malam Jibril Farfaru limamu Farfaru eh malam Abubakar Jibril Farfaru aka ɗauke su aka tafi da su Iran littafin da aka ba su kowa an ba shi littafi ya kai tirela ne da aka tambayi Abubakar Tireta ya sunansa ya ce sunansa Abubakar sai wani wani ayatul lahau ya ce sayyid isma sayyid isma ta ka Allah canza sunanka canza sunanka Allah ya sunan mai tsoron Allah ne wani abu kan kire da baki shi ke ba da wannan labarin ai bayan ya dawo ya lakta kuma lantocin sa suna nan a hannun mutane dalilin da ya sa ya dawo baya ne da kuma waɗannan mutanen ce ya je Iran ra'ayul ayni ya je ya gaji duk abin da ake da shi da malam Abubakar Jibril Bakko suna nan ba su da suna nan ba su rasu ba dukkaninsu sun ji sun gaji abin da ake sannan akwai wannan mataimakin zazzaki yau na kuka sunan shi mataimakin shi na katsina ya kube haya ai ya taba tuba ya taba tuba ya taba tuba ya zo ya lakta duk ya mafi abubuwan da ake ko me ya gani ko me aka gan shi da shi shi ma da zuwa ya koma ba Allah shirya da Allah ba ta shi ba za ka iya shirya da shi kuma shi wanda shi wanda da za a laka lakacin shi shi zai ba ka wani shi ya kan yi kara ya yi karatu ba amma fata da san zuciya san duniya shi yake ke wasu ga halaka da dalilan aka manya manya guda biyu akwai jahilci akwai san zuciya malami zai iya ne amma ya ci gaskiya saboda san duniya E, idan muka fito yanzu muka ce mun yadda da abin da su wala suke to ai za mu ci baya mun ci baya idan muka ce mun yadda da abin da su wala suke faɗa gaskiya ne to ai za mu dawo mu rasa mabiya abin da muke samu za mu daina sama shine dalili alhawa kenan san zuciya na akwai aljahal aljahal jahilci idan mutum ya zama jahili to za a batar da shi komai aka faɗa masa sai yadda. amma in kana da ilimi ilimi kuma na shiriya ilimi daga hasken annabta daga hasken alqur'ani wallahi duk abin da aka faɗa maka sai ka je ka auna da hasken alqur'ani da hasken sunna shi yasa mu a ahlus a aqida ahlus sunna wal jama'a ba wani wanda aka ce ka riki duk abin da ya faɗi ke da shi sai idan ya danganta magana su zuwa ga littafin Allah da sunnar manzo da ta tsoma to daga nan magana ta zama ta hujja amma ka rika wani ka ce shine kawai duk abin da ya faɗi daidai ne wannan baki da ahlus sunna wal jama'a ba ce shi yasa dukkan a'imma limamai na ilimi da ake da su na ahlus sunna wal jama'a sai da suka tsoratar da mu game da kawukan maganar su haka nan kawai ba tare da dalili ba eh. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ ولا مغل الإمام والد يأخذ ولا مغل يشوف كل واحد منا يؤخذ من قوله ويغد إلا صاحب هذا القدر وأشار جده إلى قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا أبسل الأمة أنا أوكم مجنة أم حقي وزداء عزي في منزل الله صلى الله عليه وسلم كأهي أجي توقم مغلة سأريد سأريد إذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين العزيز الظاهر maganar mazan sama gabaki ɗayanta gaskiya ce shi ake koyi da shi shi yasa Allah ya sanya shi zama uswa uswa laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana ko uswatun aw takira liman kana yarju Allah wal yawm al akhirah wa dhakara Allah katira kaga abin da ake bukata kenan amma wani wanda ba manzala da kawai sai magana su za ta ke zama idan za ta ke zama kuskure kaga ilimi ne zai sa ka san wannan in ko baka yi karatu ba ka zauna da duhun jahilci to ba za ka gane komai ba sai a zo maka da da da kura a canza maka haka duk da ba ka da kawo sai a ce akuya ce sa maka a akuya ce a ce akuya ce wani ba ya ce maka akuyan maka ce na ga dugo dugo kana ganin gida. ya ka akuyan maka take eh, shi ce ashe ruwa ka kai ɗaki ko ka kai gida saboda zahirci kowa abin da ake magana kai ya tashi ya karatun addini kalubale ne a cikin wannan zamanin yanzu cikin cikin makamai na shi'anci shi'antar da mutane akwai jahilci wannan makami ne da suka rike babba jahilai ake diba wanda ba su san gabansu ba ba su san gabansu ba shi ke nan su za a zama fata a diba kawai shi wanda la iyan wala garbiyan ba su da ilimin gabas ba su da ilimin yamma shi ke nan su za a diba su ake ta fata abin tausayi sa mutum ya tabakar wahala shi mutum ya taso tun daga kano ya zo zari a ƙasa kun su sunan addini to dan shi ma gidan ciwon hawan jinin yake yi ba dan ibada yake yi ba in tafiya ciwon nan ko ka taka yanzu ka tafi baki ko ka je kasuwa su da wada a ƙasa yi duk ɗaya duk ɗaya cikin wannan amma kana da lada amma ita wannan an sa musu ne a matsayin ibada Allah shi ne wannan tambaya ta cikin da ke wannan tambaya tana da tsawo mubarka sai sati mai zuwa in Allah kai mu sai mu tashi tambaya ta cikin da uku Allah mu da cikin ya ƙara shirye tattaunawa tabbatar da mu akan hanya na gudu kun ga kun ga neman shiriyar nan wajibi ne shi yasa Allah ya karantar da ku kullum ka sallah sai ka roki Allah ya shirye da kai hanya ma daidai da su sha bakwai to sha bakwai nas sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alaihim ghayr al-maghdubi alaihim wa ad-dallin واجبي اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الكلمه الشريعه اللهم ارزقني شريعه تدشي هنيا تديدي wannan shi ne a takaice abinda Allah ta ya kaddara mana makaranta a yanzu sai kuma Allah kai mu karatu mai zuwa sai a Eh. Suna ganin cewa wannan kanin shi kai biya wani shi ne shi ne da ya sa kuma haka shura kuma hmm. kuma ba ba ba a kuma ba ne ne ce biyan. biya eh, wannan shi ba ko shi ne shi aka kai illa ta su ma zo ne shi san illa shi san illa ya hausa ne eh. kun kace shi san illa hausa kai to me su sauran da kisan me aka musu me suka yi aka kashe su ai a ka'idan musulunci ba a kashe kowa ba a kashe kowa asalin kowane rai na ɗan adam asalin su haramci malaman mu na usul fiqh suna da ka'ida suna cewa al-aslu fi dima' at-tahrim asalin kowane jini haramun ne a zubar da shi shi yasa manzo sama ya faɗa ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin at-tayyib az-zani wan-nafs bin-nafs wa wa al-mufariqi bi dinihi ko wannan nan su ne guda uku su ne jinin su ya halatta na farko shine mutumin da ya asayyibi dani mutumin da ya taɓa aure aure na shari'a kuma ya je zina wannan kucin sa a kashe shi sannan wannan su din nafsi rai in ya kashe rai a kashe shi sannan mutumin da ya rinda ya ba addinin sa to su waɗannan guda uku a cikin waɗannan su da ba a ambatan su wa suka mawa sannan sai na umar wa ya male ridde zane wal iyazu billah shi da aka kashe shi shine yasa zane ne wa ya wanda ya kashe sayyidina umar radiyallahu ta'ala an dan kiran ne ba an sha mada abu lulu atal majusi har bikin sa suke a Iran har yanzu ina ne daga cikin mutanen da suke girmama abu lulu atal majusi shi ya kashe sayyidina Umar sannan sayyidina Usman ibn Affan laifin waye ma laifi shi yayi laifi ne aka sake shi shi ne yasa ba a masa bikin zaman makokinsa sannan shi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi kansa shi ma kashe shi ake ibn Muljam Abdurrahman ibn Muljam al-Mughadi da ya kashe shi ne laifin ne sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sannan ga waɗanda aka kashe su da sayyidina Umar sai su ne su ne suke su ba kisan gilla aka musu ba in aka ce ku kila gillatan ai in an ce gilla kisan gilla ai haula asali larabci ne gillatan ne Shi ne ai balarabe yanzu a lugar zamani sai ce irtiyali an yi irtiyalin wani an kashe shi an masa kisan kisan kisan gilla eh, kisan bakai komai ba a kashe ka shine kisan gilla wadda ka dukkanin su kisan gilla a kansu shi sa limamu zahabi rahimahullahu ta'ala yake cewa da wanda ya kashe sayyidina al-musayyib da wanda ya kashe sayyidina umar da wanda ya kashe sayyidina usman da wanda ya kashe sayyidina ali da sauran sahabban manzon sama da aka kashe su ai dukkanin waɗanda suka kashe sunnan matsayin su dai a wurin Allah madaukakin sarki azumi kuma dukkanin su aqida ahlus sunna wal jamaa ita ce ana fatan Allah maɗaukacin ta ya musu mummunan sakamako shi nan, abin da aka koyar a sunna kenan to amma waye kuma ya ce fita jaddada biki bikin zaman makoki duk shekara ma'adami sannan wanda ya kamata a masa ma'adami wanda ya fi kamata a jaddada mutuwarsa duk shekara ai manzo Allah da sallama shi ne ya kamata inda ya halatta ko yana cin abin da aka karanta a addini wanda mutuwarsa ita ce babban musiba ta fi kowace musiba mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa imam ibn al-arabi a cikin kitabun al-awasim min al-qawasim yace al-qasimatu al-ula mawtu nabi sallallahu alaihi wasallam walakin da ya balla bayan musulmai shine mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sun sun fitar hayyacin su